والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى كوبينيكو كوبيا biyar ga watan rabi'u sani shekara ta dubu 1431 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da 21 ga watan uku shekara ta 2000 da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wani littafi mai albarka na rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam wanda yau cikin taimakon Allah za mu tashi a cikin a za mu ci gaba da kisar Jafar ibn Abi Talib wanda wancan satin muka fara ba mu kammala ba idan ba a manta ba kamar satin da ya wuce din mun tsaya ne a tambayar da shi na shi ya yi wa shi Jafar ya ce ma hada dinin ladi ما هذا الدين الذين قد فارقتم به قومكم والذي قد فارقتم به قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل wanne وانا wannan da kuke yi wanda kuka rabu da mutanen ku kuma ku ba ku shiga addini na ba ko ba ku bi addinin mutanen ku ba ba ku bi wani addini daga cikin wannan addinai da ake da shi ba ya masa bayani dai har inda ya zo faɗi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake umartan su da irin abubuwa na alkhairi sai yake cewa qalat fa'addada alaihi umur al-islam ina jin nan zamu tashi ko amiriya take cewa sai ja'far ibn abi talib ya irga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umur al-islam wato al'amura na musulunci kyawawan wato ɗabi'u na musulunci da irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake umartan al'umma da su aikata shi kuma najashi yana saurara kuma kuma yana ji wa saddaqnahu wa amanna bihi Jafar yake cewa muka gaskata manzon Allah kuma muka yi imani da shi wa tabanahu ala ma ja'a bihi min indillah kuma muka bi shi akan abin da ya zo da shi daga Allah fa a Allah muka yi wa Allah bauta shi shi kadai falam nushrik bihi shay'an ba mu hada Allah da komai wajen bauta ba wa haramna ma harrama alaina kuma muka haramta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mana wa ahalalna ma ahallal ma kuma muka halatta abinda ya halarta mana fa'ada alaina qaumuna sai mutane mu suka mana wato adawa da zalunci don mun yi imani da muhammadu fa'azzabuna suka ta yi mana azaba waftatanuna ala dinina suka yi ta fitinan mu akan addinin mu liyarudduna ila ibadati al-awsani min ibadati Allah ta'ala dan su juyar da mu su tashe mu daga wa Allah su mai da mu zuwa bautar gumaka wa an nastahilla ma na na min al suke so mu halatta abinda muka kasance muna halattawa na daga haram da kuma kazanta ta jahiliya falamma qaharuna yayin da suka rinjaye mu suka fi karfin mu wa zalamuna suka zalunce mu wa zayyaqu alaina suka kuma tsananta mana wa halu bainana wa baina dinina suka shiga tsakanin mu da addinin mu kharajna ila biladika shine muka fito zuwa garinka wa naka alaman siwaka muka zaɓe ka kai na jashi alaman siwaka muka fifita ka akan waninka zibna ila jiwarika muka yi kwaɗayin makotaka da kai warajauna an la inda ka kuma muna fatan ba za a zalunce mu ba a gurinka ayyuhal malik ya kai wannan sarki wannan shine abin da Ja'far yake faɗawa na jashi shi ya shiru yana ji qalat sai take cewa na asma kenan take cewa faƙala lahun na jashi sai na jashi najashi yace hal ma ja a bihi ani lahi min sha'i, shin kana da wani abu daga da da Allah ya zo muku shi daga Allah akwai abin da manzan Allah ka muku din daga Allah cikin qur'ani kenan qalat sai um, ummu salama kai na ce asma ba ana na asma ba ummu salama sai ummu salama ita ce mai riwayar hadisin sai ta ce qala lahu ja'far sai ja'far ya ce na'am ce akwai fa qala lahu najashi sai najashi ya ce fa qara'u alayya to ka karanta mu qalat sai ta ce fa qara alayhi sadran min kafaya ayn sad sai ya karanta masa farkon suratu maryam da yake kasa akwai bayanai masu gamsarwa a cikin suratu maryam musamman dangane da annabi isa alaihi salatu wassalam ya jawo masa suratu maryam ya kai masa tilawa mana قال فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته wallahi na jashi malam sai fashe da kuka yayi ta kuka yayi ta kuka sai da gemu ya jike shine ikhdallat gemanyansa ta jike da hawaye sharkab wa bakat a saƙifatuhu wannan malamai nasa waɗanda suke da ilimin wato littafi linjila sai suka fashe da kuka su ma hatta dallu masahifahum wannan ƙur'anan ko takaddun da suka zo da su a wancan lokaci suka baje kamar za su yi muƙabala kenan suka jike su da hawaye sharkab saboda sun sha karatu hina sami umar tala alaihim yayin da suka ji abin da aka karanta mu saboda suna jin larabci kuma suna neman gaskiya ثم قال لهم ya ce da su inna haza هذا a جاء به إيسى لا يخرج من مشكاة wahida. wallahi lalle wannan da abin da annabi Isa ya zo da shi da abin da wannan bawan Allah ya karanta ya fito ne daga wuri guda iri ɗaya ne da abin da isa ya zo da shi da abin da muhammadu ya zo da shi iri ɗaya ne in talaka ku tashi ku tafi fala wallahi la aslimuhum ilaikuma wallahi ba zan miƙa muku musulmi zuwa gare ku ba sam wala Kadun kuma mu ba za a cutar da musulmi a wajen mu ba ka wannan kirista ne fa jashi yake faɗin wannan waɗannan waɗanda suka taho sai suka kunyata qalat sai cike cewa falan ma min indihi yayin da suka fita daga wurin najashi qala amr bin al-as sai amr bin al-as ke cewa wallahi la atiyannahu shi amr bin al-as kenan a wannan lokacin mai da ba shi shi yana cin waɗanda aka aiko din su su biyu yace wallahi la atiyannahu gadan bima asta'silu bihi khadra'ahum wallahi ni ko gobe sai na zo na sassare bishiyoyin su gabaki daya duk abin da yake kore ni a garin nan sai na zo na na na gutsutsure shi na sare shi zai musu ta'adi kenan qalat ko kuma ka ce kadara khadra'ahum wato tushensu duk abin da suka dogara da shi sai na zo na gama da shi sai take cewa faƙala lahu abdullahi bin abi rabi'a abokin tafiyarsa da mutum bi ne amr bin al-as da abdullahi bin abi rabi'a to shi Allah bin Abi Rabi'a din sai yake cewa da shi wa Amr bin As wa kana atqar rajulaini mun shi ya fita kawa a cikin su su biyu la taf'al karkai haka ba da kyau ta a'di ba da kyau fa inna lahum arhaman suna da zumunci fa waɗannan mutane wa in kanu kad khalafuna duk da cewa dai sun saba mana qala wallahi la la ukhbirannahu annahum yuz'umuna anna isa ibn maryama abdun to wallahi zan ba da najashi labari cewa cewa ai suna cewa su musulmin suna cewa isa dan maryam a bawa ne zai wai irin zigan nan to tun da dai an yi wannan ba a ci ba to gobe zan zo in nuna masa cewa ai kai wanda kake bi din musulmin ma suna cewa bawa ne ma kala ta take cewa ثم gada عليه min الغد washe gari gada alai yayi sammako min al-ghadi washe gari ya tafi fa qala lahu ayyuha malik shi ya kai sarki innahum yaquluna fi isa ibn maryam qawlan azima wadannan mutanen fa da kake nema ka goyi bayan su fa suna faɗin maganganu masu girma masu nauyi akan isa dan maryam fa arsil ilaihim amma ka aika a kira su fas'alhum fa ars eh, ka tambaye su amma yaquluna fihi ka tambaye su me suke faɗa dangane da annabi isa qalat fa arsala ilaihim sai aika musu liyas'alahum anhu dan ya tambaye musulmi me ra'ayin su akan isa dan maryam qalat sai ta ce walam yanzil bina mithluha qattu irin wannan abu bai taba sauko mana ba kwata kwata bacce ma alkawun sai mutanen namu musulmi suka haɗu sun maƙala ba'dhum li ba'd sai sashen su yake gaya wa sashi ma za ta na fi isa ne maryama idan sa'alakum anhu to yanzu ku kaddara da za ku je na ja shi ya tambaye ku me za ku faɗa akan isa ɗan maryam to me za ku faɗa din Ƙalu suka ce na ƙulu wallahi ma qala wallahi abinda allah faɗa akan isa ɗan maryam shi za mu gaya wa na shi babu wani canji kaga wannan yake nuna cewa musulmi ya kamata ya zama mutum mai riko da gaskiya duk inda za a je a dawo in dai ka rike gaskiya Allah zai taimake ka in ko ka rike ƙarya za ka kunyata za ka wulakanta yanzu gashi dai na jashi ya taimaka musu ya agara musu to kuma me za su faɗa akan isa dan maryam su kirista Allah suna ganin cewa dan Allah ne suka ce kawai za mu faɗa abin da Allah ya faɗa sai mu ce Allah ne ya faɗa in an tambaya ya aka sai mu ce Allah ne ya faɗa wa ma ja'ana bihi nabiyuna da irin abin da annabin mu ya zo mana da shi ka'inan ka'inan ka'inan min zalika ma huwa ka'in za mu faɗa duk abin da zai faru ya faru a za mu faɗa abin da Allah ya faɗa kan shi kuma za mu faɗa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kan shi duk abin da zai faru kuma ya faru kamar yanzu a rika ka ne a tambaye ka akan wata aƙida ta musulunci me za ka faɗa to kana tsoro kawai abin da za ka yi kanka ka nemi taimakon Allah ka faɗi gaskiya to ka karanta musu gaskiya duk abin da zai faru kuma ya faru shikenan ka hutar da kanka idan kai musu ƙarya wata ran Allah zai fahimtar da su gaskiya su kuma su kuma su kuma fahimta su kuma gani qalat falamma dakhalu alaihi qala lahum yayin da musulmi suka shiga gurin najashi sai ce da su ba za ta quluna fi isa ne maryama me ra'ayin ku akan isa dan maryam qalat sai ta ce fa qala ja'far bin abi talib da shine mai magana sai shi ja'far wanda muke tarihin su kenan sai ke cewa a na alladhi na biyu na, muna faɗa a kansa irin abin da annabinmu ya zo mana da shi ya ƙulu abinda abin da annabi yana faɗa yake faɗa huwa abdullahi wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama al-azra al-batul wannan shine abin da manzon Allah yake faɗa akan Isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma ruhin ubangiji ne ma'ana Allah ne ya busa masa rai kuma da kalmarsa ne Allah ya aika zuwa ga na Maryam al-azra al-batul wacce take a ke tangantacciya keɓantacciya wancan albatul ana nufin wadda take batin alaka da maza Allah ya tura mala'ika ya je ya busa mata a jikinta sai ta ɗauki cikin kala fadaraban da jashi biyadihi ilal ard najashi yana faɗin yana jin wannan magana sai ya buga hannunsa a ƙasa fa aka min ha'udan sai ya ɗauki wani itace sun maƙala wallahi ma a da isa ibn maryama ma qulta hadha al wallahi abinda ka faɗa bai annabi isa dan maryam bai wuce wannan abun ba ya daga itacen ya ce wallahi abinda ka faɗa annabi isa bai ketare shi ba daidai ne fatana kharat batariqatuhu waɗannan fadawa nasa ai sai suka yi ta wato faɗin maganganu cikin fashi da surutai irin gunaguni kaza kaza kaza haka fata za ta rikice kenan hina kala ma kala yayin da shi ya faɗi abin da ya faɗa fa kala sai shi ya ce wa inna kartum wallahi wallahi ko za ku yi gunaguni ku je ku yi duk gunagunan da za ku yi wallahi gaskiya ne abin da Ja'far din nan ya faɗa gaskiya ne haka na shi nan wato yana kan fitira malam eh kalmar nukhur tana nufin wato kamar gunaguni da faɗin maganganu cikin fushi ma za a iya fassara shi da eh, kalmar nukhur din za a fassara shi da kamar abu ya rididdige ya niki ko da za ku mutu ku rididdige ku rube gaba daya kamar da ce izaman nakhira kasusuwa da diddigaggu na izhabu fa antum shiyumun bi ardi da ja shi wa musulmi ku tashi ku tafi kukan kuna cikin aminci a gari na ku tafi kuna cikin aminci wa shiyumu al aminu in an ce ba ana da wadanda suke cikin aminci kenan man sabbakum gharim duk wanda ya zage ku wallahi sai an ɗaukansa a kansa kuma sai ya biya sun makalaman sabbakum ganim sun makalaman sabbakum ganim me ta maimaita wannan kalmar ma yuhibbu an li dabran min zahab wa anni azaitu rajulan minkum ce wallahi ni ba da buƙatar a ce a ce ina da ina da ina da dutse babban dutse na zinari ma uhibbu li anna li dabran min zahab ina da dutse guda babba na zinari wa zai tura julan minkum wai a ce in cutar da wani a cikin ku a bani daidai da dutse babban falalan dutse na dina ne wallahi ba da bukata ni ba da sha'awar in cuce ku ko musulmi ku tafi kawai ku je ku zauna cikin aminci قال ابن هشام ابن هشام كتاب ويقال انا تشوى دبرا من ذهب لا رواسك دبرا من ذهب ويقال فانتم سيوم akan ce shuyum akan ce suyum yace wa dabru bi lisanil habashati aljabal wannan dabar din da yaren habashawa ne ana nufin aljabal dutse kenan da larabci ruddu alaihi ma hadayahuma gashi yace ku ɗebi kyaututtukan da suka kawo ma na fasa ba zan karba ba a musu fala hajata li ma ni ba da bukata ba da bukatar su fa wallahi ma akhadha Allahu minni ar-rishwa wallahi ma akhadha Allah minni ar-rishwa Allah bai karbi rashawa a hannuna bane hina radda alayya mulki yayin da ya bani wannan mulki? ni na jashi da Allah bani mulki ni Allah bai bani rashawa ba ni ba Allah bai karbi rashawa a hannuna ba kafin na zama sarki ba wani ba wata rashawa na bayan na zama sarki ba to dan me ni yanzu dan na zama sarki za a zo a bani rashawa in cutar da ka ji wannan magana malam don Allah fa ba mutum ne Allah ba shi matsayi sai ce ni lokacin da Allah ba bani wannan matsayi ni ban bawa Allah rashawa ba to don me ni zan zo in karɓi rashawa a hannun bayan Allah kaga rashawa ai tana kashe tafiya tana zubar da mutunci yanzu kuma da ita ake rayuwa da ita wasu galiban masu mulki suke ce su sha su yi komai da komai wani ma ma na ta rashawa kawai a gina mai katafarin gida turawa su su gina masa gida mai tsada duk akan rashawa saboda suna so su yi wani abu na barna a ƙasa kuma ya ba su dama aka ce lokacin da aka ta kawo wannan tsarin nan na child rights din nan mai child rights ake cewa ko wannan da abin da ya shafi Eh, harkar koyar da jima'i din nan da turawa za su shigo da shi kasan nan ai kuɗi suka ta sukewa cewa cewa a sa hannu hukuma ta yadda koyar da yara tsarin jima'i wanda namiji zai sadu da mace yanzu me ya bukata al'umma da wannan amma suka samu manyan suka ta tura musu kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi shikenan suka suka hasa hannu kuma suka yadda da yanzu magana da ake ta yadawa cewa za a kawo wani hakki na yaro baka isa kai wa yaron ka fada ba in ka masa fada zai iya kai ka kara fa yanzu abin da ake so a tabbatar a ƙasar nan kenan ɗanka ba za ka ja masa kunne balan zagi ma ka zage shi zai iya kai ka gurin alkali ya ce ga babana ya zage ni a neman mun hakki na kuma suna nan sun rattaba hannu kuma sun yarda ba maganan dukan yaro a ladabtar da shi babu kai ka zo shi ma ya zo kowa yana da yanci kawai shi ne ake ta kaiwa da komowa a kafafen watsa labarai ana ta faɗa ana ta waye wasu dai sun sa hannu sun yadda tuntunin saboda sun karba kuɗin yanzu ma na aka wannan ƙasa ai babu abin ba kyau yanzu girman Allah nan ba hanya ne ta buɗewa wato iyalan musu lalace ɗanka da ka haifa fa malam baka saka tsawatar masa ba in ka masa abin da ya bata masa rai to zai iya ɗaukar mataki a kanka ɗanka saboda su a kasar turawa haka ake wato in ban da dabbanci ba da tsabar dakilewar kwakwalwa za ka yi mamakin irin waɗannan abubuwan da in an kawo su wai mutanen wai jagororin nan su zo su sa hannu su ce sun yadda tsakani da Allah ba kai yanzu wataƙila da ba dan iyayen naka sun tsananta maka sun dora kan tarbiyya ta garba da da baka zama abin da ka zama ba a gani to aka yaro zai iya zuwa yi zina zai iya shan giya zai iya barna an buɗe kofa dai ta fasadi dai duk abin da ka sani na barna da fasadi an buɗe kofa a yi to duk shawa suke kawa na'am kai magana da karfi malam sai ka ce mace ka yi magana da karfi eh. Na'am. نعم mai gani yana karatu yana dama abin da ke eh gaskiya ai guda ɗaya ce ba ta canjawa duk wanda ya tsaya kan gaskiya Allah zai taimake shi ta wa zai waye zai iya yi ba za a yi ba damun ba za a goyi bayan ka ba damun goyon baya ko rashin goyon baya ba shine ke nuna kana kan gaskiya ba kai dai gaskiyar ai ana gane ta ne da nasi abinda nasi ya tabbatar kawai ka faɗe shi ka hutar da kanka tabbas ana samu ne kun makarantu waɗanda ana hada baki da yan bidi'a suna cutar da yara musamman an ga yanzu yara samari yan sakandare nan sun fahimci sunna yaro daga wandonsa in ya shigo sai a ce wannan wandan ba da makaranta bane sai a ce ya cire shi ko mai bulala ko gemu ba za ka ajiye gemu ba ba za ka shiga aji da gemu ba ko kowane arnan ne ya ce ba a yin karatun boko da gemu oho ba wanda ya fada ko cikin arna ba su fada ba ai su ma arna ba suna yin karatu ba ana ganin su a duniya kuma da yamu kansu magana ce guda ɗaya ai ba ta da buƙatar canji yawa ba wani dogon jawabi kawai ka rike gaskiya a rayuwarka la yazalu rajulu yasduqu wa yata'ahadu sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa mutum bai zai gushe ba yana faɗin gaskiya ya saba da gaskiya in Allah zai rubuta shi siddiqi ne mai gaskiya ne a gurin Allah ta irin wannan abubuwa yan uwa sai dai addu'a shi sa kuma dole ne sai mun tsaya mun tarbiyyantar da 'ya'yanmu saboda su ne nan gaba za su zama jagorori idan ya zama mutumin banza shi zai jagorance ka ai barna ta isa barna ta isa barna ta isa to yanzu hatta irin wannan abun fa an shigar da shi cikin hatta saudiya wallahi za ga wannan wannan aqida ta sun dauke ta duk da basu karbe ta gabaki ɗaya ba tunda musulunci ya yi izini da a yi wannan ɗin amma wata ran a haramin madina a gabanmu wallahi wani balarabe zai na zaune da 'ya'yansa a masallaci ba uban ya zo yana magana da yara suna zaune haka kowa ana karatu uban ya faɗi magana kawai sai yaron ya ce kaddam eh wallahi kai ga uban a cikin masallacin annabi ce kazzab anta wallahi kazzab ko ko sai uban yana dariya ta mamake shi wallahi haushi uban ba sai na dariya ka faɗi magana yaron ka ɗan ƙarami duka yaron ba bai wuce shekara nawa ba fa bai wuce shekara bakwai takwas ba bai wuce wannan ba ya faɗi magana yaron yake gaya wa uban ya ce maƙaryaci ne kai ƙarya kake yi kai sai sai yana dariya abin da ya dame shi an ɗauki malaman turanci watar shekara nan wasu suna can wasu sun dawo a nan najeriya an ɗauki malaman da za su rinka karantar da turanci a kai saudiya suna karanta wasu duk mun ta haduwa da su a madina wasu duk ƙauyuka aka kai su to su sun saba da karantarwa irin ta najeriya wani malami ya je yana karantar da yara turanci kawai yara suna ta wasan su musamman da da abin da yake bai daka musu tsawa kawai yaran ya zage shi da ya zage shi ya ɗauko bulala ya zane shi tab a wannan malamin ga maka ana yana zane wannan yaron ga ma sai aka masa biza a wannan Najeriya Najeriya Najeriya ce ce nan a'a ce zagi na fa yi <laughs> yace he abused me كيف ما أراد هذا شيء لا بل ko yaro ya maka ko ya zage ka ko ya maka mai ba za ka ba za ka abin da ba ba ka zo ba ka sa yaro ko yaro ka sa shi a gaba ka ka bude masa wuta kai masa fada kai masa gargadi to yana da dama ya dauke mataki a kanka dinin wani abu suna faruwa wato jin daɗin rayuwar duniya yakan sa mutum ya manta da ma mai addinin sai zo da shi mun tausayi ne mu kan dai nan ina ganin kamar wani abu da zai dace da mu ba insha Allah Allah ba zai ba san sarama waɗannan ƴaƴan namu da muke haifa a cewa yaro ka zuba masa ido ba za ka ce ba za ka tsawata masa ba ai zai zai jawo abin da magaba zai halaka rayuwar ka ba ai mu yaran mu sai da jan kunne da kani da Allah wannan ita ce gaskiya su ka can turawa da suka ga za su yin haka shikenan shi sa sai ga yaro ya dauki bindiga ya harba ubansa wallahi tallahi gaskiya a kasar turawan nan kuma ku tambaya ku tambaye wadanda suke zuwa turai din za su gaya muku yaro baya ganin kima ubansa kwata-kwata ka ji ana rikici yaro ya kai ubansa kotu mu nan ina jin din lalacewa gwade da rashin addinin da ake faɗa din da wahala ka ji ɗaya kai ubansa kotu da wahala ka ina jin ko arne ne arne a nan wanda ba musulmi ba a nan ƙasar insha Allah da wahala ga ana yana rikici da ubansa wai ya je ya kai shi kotu zai ɗaure shi ko na abu makamancin wani to sun da su babu addini yanda suke rayuwa can ɗin ba haka suke so su ma su zo su gina wa mu ma'ana mutane su watsar da karantarwa addini su ɗebi tsarin turawa kawai wai da shi za su rayu Allah kiyaye mu wannan yace ni ba za a bani rashawa ba dan a cuci wani ni na da nazo zan karbi mulki a gurin ubangiji da ya bani mulkin ban ba shi rashawa ba wa akhudhu rashwata fihi wa ma ata an-nasu fiyya fa uti'uhum fihi duk abinda mutane suke mun da'a ni ma zan yi musu da'a a ciki qalat fa kharaja min indihi maqbuhin wannan mutane guda biyu suka fita daga gurin najashi suna maqbuhin wato mab'udina anil khair kenan suna nisantattu kunyatattu mardudan alaihima ma ja abi ya mayar musu abin da suka zo da shi na kyauta wa aqamna indahu bi khairi darin ma a khairi jar muka zauna a gurin jashi a gida mafi alkhairi tare da mafi alkhairin makoci shine najashi wa fi nihayatir riwaya a ƙarshen dai riwayar abin da ya faru fa kunna indahu fi khairi manzil muka zauna a sa a gida mafi alheri hatta kadinna ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa bi makka muka sha zaman mu sai da muka gaji muka koma gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin yana makka hadisi imam ahmad a cikin al-musnad kuma hadisi ne mai kyau qultu malam mai littafi ke cewa haka za ya yajibu an kuna da'iya haka ake so malami mai da'awa ya kasance shido wato ardal islam zai kyautata musulunci mutum ne yana da kyau mutum ya rinka kyautata musulunci kuma ya rinka yin abin da zai kyautata addini wa yura'i al'adaba fil hiwar kuma mutum ya zamanto mai lura da ladabi wajen jayayya nan ana buga mana misali da abin da ya yake nan kaga ai ya kyautata bayanai akan musulunci ko to haka mai da'awa duk lokacin da ya samu dama ya ta bayanin mahasin kyawawan abubuwa wato na musulunci tana kiyaye ladabi wani lokacin da suke jayayya kaga bai yi fada ba bai yi jayayya ba bai yi musu ba bai faɗi maganganu marasa kyau ba bai yi zagi ba wa ma wajen islamu al-yawm ila du'atin min hadha an-naw'i al-mubarak yau musulunci yana da tsananin bukata na malamai masu da'awa a kan irin wannan nau'i mai albarka lallai malamai da za su yi da'awa akan musulunci ya kamata su zamanto masu fasaha masu basira ko da wata ran za a ruɗa su a yi musu tambayoyi akan addini za su fitar da musulunci kunya ba za su kunya tashi ba bal islamu qadiyatun adila ai kaga musulunci abu ne wanda yake na adalci bai da anna halil asab sai dai kawai tare da bakin ciki a irin wannan zamani waqad baina aidi mahamina fashilin an samu musuluncin a wani wuraren ya fada hannun wasu mutane waɗanda suke a ƙoƙarin kare musulunci amma kuma fashili na ba su yi nasara ba wato sun samu fashal in an ce fashal ka nemi ka yi nasara aka abu baka samu dacewa ba wa kasiran ma astami'u li na anil islam malam yake cewa da yawa ina jin masu magana akan musulunci fa atamanna law annahum sakatu ce wallahi sai ne burin ina ma da sun yi shiru wani zai zo yana bada labari akan musulunci amma wallahi sai ka kaga da yayi shiru ma shi yafi saboda kwaba zai ta yi kawai dan bai dace ya tsaya a wannan matsayi ya kada musuluncin ba sai duk lokacin za a bayani akan musulunci a faɗi kyawawansa ko ana debate akan addini to kada a je a sa wanda bai iya magana ba kuma kada a sa wanda bai da ilimin sa a a samu masani yace sau da yawa zaka ji yana magana akan musulunci amma da ya shiru shi yafi ko mu ma a yanzu mutum za a iya sashi a gidan rediyo da sunan wani yana magana akan addini ko malami ne mai karantarwa wallahi sai kaga shirunsa shi yafi masa alkhairi da ma yana da hanya an sashi a rediyo da faɗi duk abin da ya kada ma ma habba wa dabba ɗebo tarihin ƙarya da waye duk ya ta kwabawa yace fa atamanna law annahum sakatu falan yan bisu harfin da sun yi shiru ma su faɗi harf ko harafi ɗaya su faɗa ba sai shine falen yan bisu bi harf aghlabuhum la yafhamu din da yawa daga cikinsu ma ba su fahimtar addini mutum bai ma san addinin ba sai ce zai magana akan addini